Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma goma sha takwas ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da ashirin 2021 za mu ci gaba da magana ne akan saka yara maza ayyukan gida kamar yadda muka fara a makon da ya gabata. Masu sauraron mu a wannan makon za mu ji ta bakin iyaye mata. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da iyaye mata akan wannan batu na saka yara maza ayyukan gida. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. yanzu kuma bari mu garzaya filin tattaunawar mu a Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana. Masu barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Jamila Ahmad Maidamma sannan muna tare da malama Asma'u Idris da kuma malama Zainab Adamu waɗanda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi cikin gida. an sani a bisa al'ada a cikin gida idan aka ce ayyukan cikin gida an fi ɗora wa 'ya'ya mata a ciki shin abu ne mai kyau mu koya ma 'ya'yanmu ayyukan cikin gida kamar su shara wanke-wanke girki da sauransu a wannan zaure tare da ni akwai waɗanda suke iyaye ne ko matasa na za mu tattara da su domin sanin shinya bakin zaren yake koyi irin wannan tarbiyya ce al'ada ne ko addini ne a koya ma 'ya'ya ayyuka irin na cikin gida musamman yaya maza ya kuke ganin abin Eto eh kin gani ah, in dai kika ɗauki 'ya'yanki baki fifita ɗa namiji akan mace ba eh. to ki zaki dukkansu zaki koya musu tarbiyya iri ɗaya zaki koya musu tausayi tun daga suna kankananan su a nan ne ɗa namiji zai ji tausayinki kuma ya darata duk wata mace saboda ka riga saka shi a hanyar ya riga ya san abin da duk wata mace take ciki ya riga ya san pains ɗinku ya san ayyukan da kike yi da sauransu to tun daga lokacin nan kin riga kin dasa mishi wani ice wanda zai girma a jikin shi tun daga lokacin nan ya fara daraja mace kenan tun daga kanki ko yan uwan shi mata ba zai so wani abu ya taba su ba saboda ya riga kin riga kin kin mishi wannan shukar kuma kin eh, hmm. mishi wannan shukar kin riga kin hora shi zai girma da shi to duk wani abu da ya shafi ya mace to za ki ga yana kafkaf da ku malama jamila akwai hurumi da ake yi faɗa na al'ada cewa wannan hurumin mace ne ko kuma wannan hurumin namiji ne kyana ki mahangar ya kamata a ce an koya ma 'ya'ya maza wani aiki a cikin gida tabbas ko ya kamata don wannan ma ba wani batun hurumi a ciki don in kika koya mashi ma ke kanki ke za ki ga amfanin koya mashi da kika yi alal misali za ki gaya ko wasu ba su haifan mata ma kwata-kwata 'ya'ya maza ne zalla gare su mm. to in biki koya masu ba sun taso sun iya wa zai taimaka maki ki koya mashi ma shi kan shi in ya girma zai zama mashi amfani kinga ko nan gaban ya aure in ya ma iya wani abu mace ba za ta yi mashi yanga ba saboda haka ki dage ki koya mu ai a tarbiyya ma kamar yadda malama asma ta faɗa babu ɗa namiji babu ya mace dukka in kika koya masu ke ce zaki ci moriyansu kuma al'umma masu masu gani cewa kin koya ma yayanki tarbiyya na kwarai malama zainab na'am kin yi da wannan maganar da ake faɗa cewa a maida mazan duk ɗaya ne kuma suna iya yi kwarai ko idan ba a maida su ba binta nan ne zaki ga ana samu matsala akwai wasu iyayen da su ba su yadda ba maza su yi aiki ba a gida ba sai mata mata ne jakkai mata ne komai da komai akwai gidan da na sani mata ne ɗibo ruwa mata ne abinci hatta mazan idan suka ci abinci mata ne za su je su ɗauka kwanukan nan su wani. a gaban su mazan nan ko ɗauka buta su je in suka je bayi su za su zo su cika butan nan ba su iya sai ƴaƴa mata in aka ce ma mazan su yi abu sai ga wasu iyayen suna cewa ta ina za su yi ai wannan ba aikin maza bane wa kuma ya kamata su maza ne ma aka da irin wannan ai mace ba a santa da aikin wahala ba mace an santa ta shiga kicin ta yi girki da dai yan aikin da ba a rasa ba kin ga wanki wanke wanke shara idan mazan suka taso ya kamata a ce a rinka koya musu hmm. amma kuma akwai limit inda ya kamata a ce akwai ayyukan da bai kamata a ce yaya mazan na su rinka a gida ba ba ta eh, ganin kamar an shiga hurumin al'ada ko kuma kila addini ban sani ba dai eh to al'ada da addini idan muka duba a zamanin nan na yanzu wani abin sai dai an kawo da kai mm. malama asma'u wani lokaci ana fifitawa ne saboda kasancewar shi da namiji ne mm. ita kuma akan ɗora mata wannan aikin cewa da tunanin za ta ce gidan wani ne ta je ta ci gaba da wannan aikin mm. shin shi bai da hurumin da za a ce shi ma bari a yi mishi wannan hura in ya je shi ma ya kafa nashi gidan zai iya taimakawa matarsa to ai ai biki sani ba duk wannan abin ya kasance ne ga mu kanmu iyaye mata ba iyaye maza ba akan iyaye mata ne in kin ga danki ya lalace to uwar shi ce in kuma kin ga ɗanki ya gyaru washi ce in kin fifita shi akan kannan shi da yayyen shi mata to tamkar kin lalata ɗanki ne da hannunki kin sa hannunki kin murza kin lalata shi da kanki in kuma kin tarbiyyatar da shi idan ya yi ba daidai ba magana kwallo in za a tafi wasa gaba daya a tafi wasan nan gaba daya ko ita ma mace a bata hurumi kenan ta je ta dan yi wasan ta yi wasan ta da to da ma mana ita baiwa ce <laughs> ai ba baiwa bace yadda lokacin wasa yayi in kwallo zaka je ka yi je ka je ka yi kwallo ku kuma ku je ku yi wasan ku in lokacin aiki yayi ku yi aikin nan gaba ɗaya in mutum biyu suna kicin suna dafa abinci wayannan suna wanke wanke wayannan suna shara in kuka juya kuma washe gari wayannan na wanke wayannan na wanke wanke wannan na shawara wanda da dafa abinci in lokacin wanki yi a tashi ayi wankin nan gaba daya mata su yi wanki ba za su yi guga hmm. lokacin um, shara ta yi wannan yana shara wannan yana guga a wanke kewaye ku rika yi gaba daya kuma kada ki ce wai wannan kawai wanke wanke wancan kawai shara a'a a rika yi ana juya wato kowane bangare shi ma namijin ya tabo mm. ya tabo kowane bangare to zaki gani shi a takun shi a gidan shi ma a nan ne gida zaki ga bambanci zaki ga matar shi daban take yana rajita ta mm. eh. wato idan ta aiki yana kare cewa eh, ba ki ce ki ce ku tashi ku dafa mishi indomi ku tashi ku dafa mishi shinkafa shafa in ya gama ya kuye miki kutubul da kwanar saboda haka ka nuna mishi oh, saboda haka aka gwada saboda an gwada mishi mata bayin shi ne komai su mishi haka abin yake eh abin yana kwatanta mishi kenan ai su bayin shi ne hmm. yana sama da kowa yawa yana sama da kuma saboda kin fifita shi amma muddin baki fifita danki ba namiji akan ya mace to wallahi ke kanki zaki ga bambanci to amma asama a ce kuma namiji ya shiga kicin yana girki to ake cook chief cooks a duniya su wanda iya girki na eh na duniya gaba daya duniya gaba daya duk duk je hotel hotel kuma an ce ba yanzu girka ba ya fada ne su ne ne malama jami'a jamila kin yadda da eh, duk maza cewa ana iya ba su girki kila su dan yi renan kannan su ko kuma su yi wanka wa yara ba shi yasa nace miki in namiji ya koyi abinci ba ma ya huta da yangan mace ba saboda idan kai aure matanka na maka yanga ka iya abinci sai ka shiga ka je ka girka za ki ga wani fa ko dafa ruwan ruwan ti ma wannan bai sanya ta tafasa ba to ba dole ya tashi ya je ya koya da kanshi ba kuma zancen da zainab take cewa wai akwai shekaru da ya kamata a ce wai kan namiji ya aiki gaskiya ana na fahimta ba wani shekaru ni ba dai kamar haka na gani saboda in ka <laughs> alal misali kamar in yana makarantar kwana za ki ga cewa ai wasu suna kaiwa sha takwas ma suna makarantar kwana eh, eh, eh. to amma suna aiki in yadda makarantar da ke gaba da secondary ya je jami'a ai zaman kanshi zai je yayi to in baki koya mashi yadda zai kula da kanshi ba hmm. sai ya rika yana babban kazami <laughs> zaki a gidan sai dai dan je ka gari kenan babban kazami kamar lokacin da suke taso wannan ana duk lokaci ɗaya din na basu ma gama sanin kansu ba to wani aiki da wani aiki ya kamata a ce namiji an ware mishi ko mace an ware ko kuma duka ya kamata ki ware gaskiya ba wani asma ta faɗa kake ware in wannan komai in wa'annan suna kicin yau gobe wa'annan suna shara goji ba wa'annan suna wanke wanke ki raba musu a haka Kama akwai sai a ƙara juyawa washe gari mm. ni kaina to ai ai roster suke yi ko eh, eh, ni kaina a gidanmu haka muka taso mm. idan mazan sun fi yawa mazan mutum biyu da mace ɗaya in yau ku kuke wanke wanke to gobe ranar da muke kicin ma ni da wa'anda ake haɗa mu ba sa so in dafa abinci abincin su suke so saboda suna so su dafa da estera ki sama za ki bace suna so su dafa da a'a suna so su dafa da estera su za su kira abokanansu za a yi waye waye oh. da sauransu suna so su dafa da eh. suna kuma akwai na tsakar dare to duk wannan ni kaina da na taso wallahi haka dan haka mu yaran gidanmu duk inda suka je kuma yanzu yaran gidanmu wallahi sai dai sai dai alhamdulillah mm, gaskiya eh, wallahi saboda kin gani yanzu in za a taso in ma ba kowa sai mazan ne zaki zo ki tarar da su a kitchen din su a kitchen ba su da damuwa ba su da damuwa ko dafa abinci mm. za su komai su wanke toilet ba ma kamar toilet ba sa son su akwai wanda in toilet da ruwa ma wallahi ba zai shiga miki ba sai ya je ya nemo ya goge shi ya bude shi ya zama abin nan saboda an koyar da kowa kuma ya shiga sai eh, ba jira yake amshi ba ya so ma amshi kamar ni akwai gidan da na sani yaran duka kanana ne sai mace guda daya to maman su in tana kitso to nake gaya muku matan nan idan ta zo na kitson nan yaran mazan nan duk su za su yi abubuwan nan gaba gabaki daya su za su na gyaran gida eh. su za su yi abinci hatta tuwo su za su tuka maman su tana zaune ke to haka ce ma maza ma ai akwai mata to ko da an samu saboda kin ga kamar ni gidan mu a duk yawanci maza ne kamar ɗakin mu ma ni kaɗai ce mace. Hmm. Kin ga kanyi na ma da ke bi na momi muke ce mashi saboda iya girki. To an ba. Wallahi momi ma muke ce mashi ba abin da bai iya girkawa ba. Ke kuma za gani ba. Ba zuciya a kwance. Hakanin shi kwance. Hmm. Ai su sun fi so ma a wasu a kicin. Wallahi idan namiji ya iya girki. Eh, ya fi so ki bar shi a kicin. mu ko almajiri da muka rike a mu yana girki. To kuma irin haka ba kwa ganin kamar zai iya nunawa a gidansu idan sun tashi gina nasu gidan ma'ana nasu iyalin kaga cewa san girman matarsu sun iya tattalin gida sun iya cefane da sauransu na ba zai iya taimaka ba yana taimakawa shine mai taimakawa amma daga zaran kika ce komai a yi mishi kannan shi su mishi yayyen shi mata su mishi a yanda dai muka tattauna da ku wato abu ne mai kyau kuma bisa tsari a ce ya'ya maza ma an fara tun daga lokacin da suke kanana koyar da su al'amarin da ya shafi gida saboda hakan zai taimaka wurin yadda za su tsara su ma rayuwarsu nan gaba mm. to ko wani abin da za a samu na illa ne misali idan ba a samu wannan tarbiyyar ta kafa a cikin zuciyarsu ba ba a samu an koyar da su sanin ayyukan nan na gida da iya yin shi ba zaki ga namiji bai daraja mace ko kanwar shi ce bai fiye kwalla da ita ba mm. Mm. yaro ya riga ya san wahalar da iyayen shi take uwar shi take yi da sauransu kuma ya san pains din eh. da sauransu to yana rage abubuwa da yawa da zai tausasa in ya fara tausaya miki ya tausaya ma kannan shi to ko matar shi ce zai tausaya kuma idan ya ga wata kuma a lokacin kin gane ko zai fahimci zai fi fahimtar mata eh. Eh, zai fi fahimtar mata tunda menene aikin matan a gida ai shine wa'annan mm. kuma menene paint din naki ai duk yawanci din mm. irin wa'annan ne to kin gane zai riga ba wanda tsakar dare ya tashi ya ce sai kin dafa mishi sakwara eh. yana kuka da sauransu mm. to amma kin gani duk irin wannan ya san abin da zaki iya yi kuma ya san time din da za a iya yi yin kaza da time din da ba za a iya kaza ba sannan kuma da akwai um, tsimi da tanaji na abin da ake bukata yadda ake tattalin kayan abincin da ayyan iyalin gaba ki da kwarai da tabbas kuma za ki ga idan aka tada su da wannan binta za ki ga gidajen su komai na tafiya lami lafiya kalo hmm. saboda me ya san abin da ba kamar yadda asma'u ta ya fahimci mace zai iya hakuri da ihalayenta ko ya auri macen da ba ta da tattali hmm. amma shi idan ya taso kuma ya san tattali kuma kuma ya san ga yanda ake to zai sa matar shi nan ta kasance tana da tattali wato zai sa ta hanya kwarai ko zai sa ta a hanya kuma za ki ga arziki ya wanzu a gidan nan hmm. har tsaftan gidan nan ma za ki ga lafiya kalo. za ki ga wata ba matar ba sai ranar da abu ya kare za ta zo ta ce ni ya kare ko amma in ya san irin wa'annan da hmm. kashi da rika zuwa ya je zagawa hmm. ya san ya san halin mata za a iya samu mu irin wannan halin yawwa eh. ya danganta da yanda ka taso tun daga upbringing in kun san darajar mutane kun san darajar mutane irrespective of gender ko mace ne ko namiji haka shi sanin darajar mutum daban ne so su wasu zaki gansu su basu sani bane amma in aka koya mai yaron zai kara akan a ce kwata-kwata bai san komai ba haka kamar aikin je makaranta da wanda bai je makaranta ba ba za ku zama ɗaya ba ai ko da zaman ajin kuka yi akwai bambanci tsakanin ku da wanda bai je school ba kin gane so shi wannan yaron particularly namiji ni kamar yadda asma'u da ta faɗa tun farko babu wani bambanci tsakanin mace da namiji in dai a fannin tarbiyya ne da mm. tasowansu a other aspect ana iya samun daban-daban yawa amma dai a tasowar tarbiyya gaskiya in kika masu equally ke ma kanki zaki aka daidaita tarbiyya yawa eh, eh ke ma kanki zaki ji zaki. so in kowa ya riga ya taso ya girma to shi wannan namijin da muke ta cewa namiji namiji kan mu manta ita macen da zo ta haifa ƴaƴan nan shi ke zuwa je zama uban ƴaƴan shi ma da kuma namiji ma da zai ce kake sa ba na maza wanke wanke kakki ce ki su je ki kuma muna da wani abu hmm. iyaye da suke da ba su kyautawa na cewa muna da favorite din da muke so hmm. wannan abun kwata-kwata biyu da da kyau sai kiga aikin ma idan ya ce ba zan yi ba sai kuma sai kiga dan ma da ke bada wahala kiga shi suka faji da shi mm. kuma shi wannan dan ba ka da ikon kai magana akan shi iyaye sai su taso maka ca a kan shi kuma kai kana iya kokarin ka ne dan kaga ka taimaka mai shi musamman kila idan namiji ɗaya ne a cikin ƴaƴa mata da yawa sai kiga ku ba ma san sashi aikin kwata kwata mm. to shi yasa ce sai matan duk sauran wannan matan mm. sai su zama bayin shi ko da bayin shi ne sai kiga su je kwashe eh, kwano da a bayan na ce mai mace da bata fa ƴa mace da bata haifa ɗaya mace ba ya za ta yi ai dole ne sai kin koya ma wannan zaki ga wasu ƴaƴa mazan tun suna tasowa su za su goye kannan su kwarai da sai ki mamaki ga namiji ya iya goyo ya iya komai da komai to abin da aka koya miki ta abincin baby ma ki ga komai tattali ya iya so in ya iya wannan ya girma shi ma ya aure shi ma zama baban wani a wani gida to kin ga wannan tarbiyyar da ya taso a bayan nan tun yana karami da ya samu shi zai ta amfani da shi shi ma ƴaƴan shi su samu har ya koya ma matan nashi shi yasa nace miki ai mugunta ne namiji iya abu bai koya mu mace ba gaskiya yana ga kamar cewa wai ita mace ya kamata a ce komai ta iya gida eh, ba komai ne ta iya mm. matsalar da ake mm. samu musulmi 'ya'yan da suke zuwa makarantar kwana mm. wallahi mostly zaki ga wasu a school suke koyan wani abu wasu irin fannin kayan abincin gidan nan eh, saboda ba makarantar kwana ba ba a bari a yi girki gara ma jami'a kuma wata ta riga tun da ta taso secondary ba ta yi girki ba ta je jami'a yi wata ma a gidansu gaba daya komai gidansu yi musu ake eh, ko me ake eh, irin wanda komai in ya nuna a ce musu abinci mm. ya nuna sai ya ko wanda na sani ya samu irin wannan ko me mm. irin wannan ko mace ce me za ta iya saboda Allah da Annabi ballan ta nama da namiji mm. akwai wanda na sani shi kuma ya samu matsala ne ma da wurin aikin shi ya samu soja ne to irin ya taso cikin mata ba a koya mishi irin abubuwan nan ba sai ya tafi can aka yi postin din shi ya je ana na ana na ana na aka sai mishi komai da komai na girki bai iya girki ba bai iya kunna gas ba ba abin da ya iya abinci baya iya ci sai dai ya je sai abinci in kuɗin shi ya kare haka zai zona da yunwa ko ya je ya ci cin bashi ta cin bashi dan kina son shi ne shine zaki horar da shi saboda ya jajirce da rayuwar mm, duniya mm. saboda ke kanki baki san inda zaki bi shi kanki baki san inda zai ci ba tunda rayuwa ayyinta ake in ka mm. san farkon ka baka san tsakiyar ka ba karshen ka dai ka san rasuwa za ka yi farkon ka kuma ka san haihuwa ka akai a tsakiyar nan ita ce tsaka mai wuya ba mu san inda za mu yi ba har mu kai ga lokacin da za mu yanzu duk ba mun koya mana mun koya ba duk mun koya ai eh. saboda haka su ma dole su koya karkashin zuciya ne mai soyayya ɗanɗa mai albarka diyar kwarai ribar soyayya ɗanɗa mai albarka eh, albarkar soyayya Yanzu kuma sai filinmu na kwalama. Sana Safiya Abubakar za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki. A yau zan gabatar muku da wani girki wanda ake ce mishi bulat in doya. Shi wannan bulat in doya in za a yi shi ana bukatar doya, niƙaƙƙen nama, kayan ƙamshi, aron maji, mai petit pois petit pois na ce mishi green beans green beans ana bukata a romaji gishiri da farko dai zaka sulala doyarka amma ka bari ta dahu kwarai in ka sulala ta shi ma wannan naman naka ka sulala shi ka sa mishi kayan kamshi ka sa mishi aron maji ka sa mishi kayan yaji in ka sa mishi kayan yaji baka sawa mai haka rankin shi zalla zaka sulala shi ka sa kayan yaji ka sa arom ka sa dan gishiri kaɗan ba da yawa tun da shi eh magi bayan kayi wannan doya ka ta dan sulalu sai ka sabke ta shi ma wannan naman naka ka dan sulala shi sai ka sabke shi sai ka samu turmi wankekke haka wanda bai ka hada shi da komi ba ka sa wannan doyar taka ka daka ta ka daka ta kamar zakkai sakwara amma kakka daka ta kwarai in ta da ku kamar jayuwa za ta ringa ba a son haka na eh, ba a daka ta kawai dai dan ban tsura ne zaka bada sai ka hudda ka ajiye ga dama ka sulala naman ka sai ka ɗauko wannan doya taka da kaɗan kaɗan kada dan cibira taka daga tsaka kuma sai ka dauko wannan naman ka sa a ciki ka yi cibiri cibiri haka na a shi wannan dama amur yake ai an nike shi eh, nikakken nama nikakken hmm. nama ne dama hmm. sai ka ɗauko ka ringa sa sha tsaka kana yin cibiri cibiri har lokacin da za ka yi da sa cibirinka in ka yi da sa ka ɗauko kwai kwai kinka ka ɗan kaɗa su haka sai ka ringa sawa cikin kwai in kana so in baka so kuma sai ka soya shi haka nan ma amma dai in ka sa kwan ya hi ba da kala ya hi ba da armashi ka ɗauko kwai ka ɗauko cibirin naka ka sa shi a cikin kwan ka juya shi nan ka sa mai kinka ya yi zahi sai ka zuba shi a ciki ya soyu in ya soyu kuma ya ƙare ka rage ɗan naman ka niƙaƙƙen nan wanda ka sulala sai ka ɗauko shi ka ɗauko green beans ɗinka mm, petit pois ka haɗa shi ka ɗauko arab ka sa ka sa a tarugunka da kayan yaji duka ka hada shi ka yi dan ju in ka dai haka eh dake shi ake in kana so ma in petit kuwa in kama mai haɗe da duka ne su karoti su wani pom de terre macedon eh sai ka hada shi kuma na gwangwani kuma an baka so kana iya sayan guda guda ka zo ka yayyanka shi ka yi mishi dan haka ka yi mishi dan gutsire gutsire karotin ka fam da in ka sai ka hada a ciki sai ya baka wata kara mai kyawu sai ka aje ka yi da soyanka ka aje kuma sai ka dauko dan jukin ka hada kenan ga da kowannan ta kara wallahi shine juyin nata mm-hmm. wayo Allah yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muka layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko da wa muke magana. Da wa muke magana? To da alama mun rasa wannan layi masu sauraro yau shirin yau da gobe na tattaunawa ne. Mun samu wani kira da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana. sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya muna jin ka alhaji musa to da dai na haka ba ku faɗi maudu'in da za a tattauna ba na dai ana maganar abinci ne dai kawai To Alhaji Musa maudu'in namu ci gaba ne na makon da ya gabata muna ci gaba da tattaunawa ne akan dai saka yara maza aiki kan gida inda a wannan makon iyaye mata suka faɗu tasu menene nasu batun akan wannan lamari so kai me eh, za ka ce tabbas za eh, ji iyaye mata sun yi bayani dangane da shi kansu wannan al'amari na magana koyawa yara maza babu shakka gaskiya al'amari koyawa yara maza girki ko kuma ayyukan gida yana da matukar muhimmanci saboda kamar inda wancan satin muka yi bayani dangane da wannan al'amarin akwai abin da zaka iya kai kanka wani guri ka shiga cikin wani hali na daban in baka iya abinci ba zaka ba kanka wahala ne ga kayan abinci ga komai amma in baka iya ba zaka iya dafa abincin nan ba da haka ya kamata iyaye ku zama to kuna koya yaran ku maza ayyukan cikin gida domin a samu ci gaba karshe ne miki fatan alkhairi ana sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mun gode Alhaji Musa Garo daga Yobe da wa muke magana Assalamu alaikum sai Hausa muryar Amurka. Suna tare da Garba Injiniya daga garin Dabci. Muna jin ka Garba Injiniya. Ina muku fatan alheri wannan girki dole ne namiji ya koyi girki. Da yana taimaka matarsa ko teto sai miya. Eh muna taimako ne. Muna tattauna akan kana ganin ya kamata irin tarbiyyar da ake ba 'ya'ya mata a bawa 'ya'ya maza kara a bambanta. Kwarai kwarai daidai ne wannan daidai ne ina muku fatan alheri a tahi lafiya garba injiniya da garin da to mun gode da wannan kira naka daga jos da wa muke magana na magana da hassan garba ne daga jos muna jin ka me zaka ce akan batun nan yau yau ni ma na goyon bayan akwai a musu wallahi ina goyon baya ɗari bisa ɗari ɗari bisa wallahi akwai a masu don ci gaba ne kaga kaga maza sun iya mata sun iya taimako a taimakekeniya ne rayuwa To mun gode da wannan kira naka Hassan Garba daga daga Kaduna da wa muke magana. Amma alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Ya dan kishin Najeriya hawan kari karam kuma so ba a jihar Kaduna. Muna jin ka. Alhamdulillah. <laughs> Hajiya na ji shi gaban maudu'i da aka tattauna a rana ita yau kenan. Mm. To gaskiyan al'amari yana da kyau a koya masu amma kamar yadda na ji su iyaye mata suna magana a kan aikace-aikacen mai gida a gida. Mm. To kun san mu yanayin a kasashen Hausa in aka ga kamar mai gida yana aikace-aikace a gida za a ɗauke shi kamar mijin hajiya ne. Musamman ma irin wannan lokaci namu na yanzu na iyayen mata da suke ayyuka irin na zamani a irin ayyukan ainihin ilimin na zamani. To amma da yana da kyau dai taimakekeniya yana da daɗi. To mun gode isiya ɗan kishin Najeriya da wannan kira naka daga Zaria da wa muke magana. Ana magana da Alhaji dan ma da kin kwaba da ke karamin hukumar Zaria. Muna jin ka. Eh, kana magana kuna magana da Alhaji dan da kin kwaba da ke karamin hukumar Zaria. Muna jin ka me zaka ce akan maudu'in namu na yau kana ganin ya kamata irin tarbiyyar da ake ba ƴaƴa maza a ba wa ƴaƴa mata kada a bambanta musamman ma da abin da ya danganci ayyukan gida? eh to abin da zan ce ka irin koya ma yara da ake kamar yara maza ya kamata a koya musu saboda abu ya bai kamata a ce sai lalle mata ne za a koya musu girki ba ya kamata su ma maza a koya musu girki saboda wata ran zai musu amfani wata ran za a ga uwan ko rashin lafiya ko lalura ko ba ya mace kusa amma inda ɗan namiji kusa sai girka abinci gidan ya amfana wannan mun gode da wannan kira naka da haka muka kawo ɗaukan ƙarshen wayoyinku A nan kuma shirin zai dasa aya a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Hadiza Kyari. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.